a gaban waɗannan fuskoki masu albarka ina mana fatan alkhairi a wannan rana ina fatan Allah ya sa mana albarka cikin abin da za mu tattauna a kansa mu da za mu yi magana a kai ya shafi kowa da kowa na ce kowa da kowa da musulmi da wanda ba musulmi ba za mu yi magana a kan shakhsiyatul bariza azamu basharin fil'ana wani mutum fitacce mai matsayi wanda a duniya Allah bai taɓa yin wani ɗan adam mai daraja irinsa ba shine Muhammadu dan Abdullahi sallallahu alaihi wasallam akwai buƙatar lokaci bayan lokaci a rinka yi wa mutane bayanan daraja da matsayi da ɗabi'u da halaye na ƙwarai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka wannan lakciya muka sa mata suna muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam muktada ce da khabar muhammadu manzan allah ne sallallahu alaihi wasallam so jaka ce mai faɗi da kaya da yawa a cikinta zan yi ta buɗewa ina warwarewa ko kuma kuna karɓa um, wannan bawan allah shine khairu ahli al-ardi nasaba a duk duniya ba wanda ya kai shi kyakkyawan nasaba ala al-itlaq sake ba kaidi shine yake da nasabar da tafi ta kowa wanda hatta makiya waɗanda ba musulmi ba sun shaida akan wannan matsayi da Allah madaukin sarki ya bashi mutanensa su suka fi mutanen kowa an yi annabawa an yi manzanni da yawan gaske kuma duk kowane annabi yana da mutanensa to duka ka haɗe mutanen annabawa da manzannin baki ɗaya babu mutanen da suka kai mutanen annan muhammadu sallallahu alaihi wa sallam daraja da matsayi kamar yadda kuma sa ita ce mafi ɗaukakar ƙabila shine muhammadu bin abdullah ibn abdul muttalib Ibnu hashim ibnu abd ibnu Kusai, ibnu ibn kilab ibn murra ibn ka'b ibn lu'ay ibn har zuwa ƙarshe nasabarsa tana ya zuwa ga ɗan annabi ibrahim shine isma'il kenan manzon Allah sallallahu alaihi jika ne daga jikin jikokin annabi ibrahim alaihi salam shi yasa yake ce da annabi ibrahim baban shi ne wanda wannan matsayi zai bayyana mana a cikin insha Allah ta'ala tattaunawar da zamu yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya turo shi a Makka wannan sanannen gari a duniya shahararren birni ba wanda bai san shi ba da musulmi da wanda ba musulmi ba kowa ya san garin annabi sai ya mai da garin ya zama popular gari sanannen gari don kar ma a ce a ina aka haife shi a ita tambaya a kasa gane garin da aka haife shi kowa ya san makka ko ya faɗe ta da turanci ko ya faɗe ta da hausa makka dai makka ce sannan allah tabaraka ta'ala ya kaddara masa hijira daga makkan ya koma madina ya daɗa kafa daula islamiyya wanda daga nan ne ya yi ta ainihin yaɗa musulunci har ya zo mana nan inda muke sallallahu alaihi wa sallam ya yi rayuwa ta haƙuri ƙwarai da gaske wanda a tarihi na musulunci ana so musulmi ya rinka karanta tarihi yadda annabi ya rayu a makka da yadda ya rayu a madina don ya koyi haƙuri don ya koyi juriya don ya koyi mantuwa a kan wasu abubuwa da za a iya tunkararsa da shi ko a tunkari addininsa a matsayinsa na ɗan maka, iyayensa sanannu ba baƙi ba su ne asalin gari su ne tushe amma ta kai ga lokacin da aka kore shi a garin maka aka hana shi bauta wa Allah aka hana shi ibada aka hana shi ya tashi ya ce Allah ya ce Allah aka ce ƙarya yake ya ce gaskiya ya zo da shi aka ce matsafi ne shi ƙalu inna sahir sun ce matsafi ne shi sun ce makaryaci ne shi sun ce kaza babu abin da ba su gaya masa ba na ɓatanci amma idan kare yana haushi kana kan tafiya ba ka waiwaya shi dan waiwayen sa wa kanka lokaci ne yau gashi yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai da awarsa ta kai yayi aure a Makka ya kuma aure shahararriyar mata nana Khadija binti kuwaylid al-Asadiyya wanda take sananniyar mata ce kuma mace mai daraja kuma mace mai matsayi Allah da hikimarsa da ya zo sa ya fara yin aure sai ya auri nana Khadija a matsayin bazawara kuma ta auri maza guda biyu ta haihu da su yana da shekara ashirin da biyar ya aure na Khadija ita ma tana da shekara ashirin da biyar ya aure ta wannan shine zancen da ya fi inganci ba shekara arba'in kamar yadda aka yada ba sauransu wai mai hikimar haka don a ɗaga darajar zawarawa a ƙara matsayinsu da kimarsu sannan kuma don a nuna maka ita wannan duniyar duk abin da ka sani to mai karewa ne babu wani abu mai tabbata kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram komai mai karewa ne kuma Allah ya zo ya bashi dukkan wani matsayi da duk wata mace da zai iya zuwa ya aure ta da yawa daga cikin matan da ya aura zuwa suka yi suka bada kansu gare shi sallallahu alaihi wa alihi sallam yana da matsayi yana da daukaka kuma Allah madaukin sarki cikin hikima da ya zo ambatan sunan shi Muhammadu sai ciro shi daga sunansa kamar yadda yace wa shakka lahu min ismihi li yujillahu fadul arshi mahmudun wa hada muhammadu Allah ya tsagan masa suna daga sunansa dan ya girmama shi kenan in kun fahimce ni mutum ne mai girma kenan mutum ne mai daraja mutum ne mai matsayi shi zul arshi mahmudun shi kuma muhammadu sunansa muhammadu Allah Mahmud shi kuma Muhammad duk kusan abin guda ɗaya ne annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ya yi shi ya zamanto al-uswatul hasana abin kyakkyawan koyi fi kullin ahwal a cikin dukkan yanayi kuma wali kullin nas ga dukkan mutane gaba ɗaya. duk ɗan kirki duk ɗan arziki duk ɗan mutunci duk ɗan da ya san ya kamata to zai sha'awar ya koyi da manzon Allah sallallahu alaihi sallama. ko bai yi koyi da sallarsa ba ko bai yi koyi da azuminsa ba to ya yi koyi da kyakkyawar alaƙarsa da mutane ya yi koyi da tausayinsa ya yi koyi da jin ƙayinsa ya yi koyi da taimakonsa ya yi koyi da tsarin mulkinsa da shugabancinsa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira hakika kyakkyawan koyi ya kasance gare ku dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama uswa hasana kyakkyawan koyi ma'ana ayi yana da ɗabi'u na kwarai da za a yi koyi da shi amma ga wanda yake fatan kuma yake tsammanin gamuwa da Allah lami lafiya da ranar lahira wa zakara Allah kasira manzo Allah shine shugaba shine jagora manzo Allah yana nan a matsayin sa na malami wani lokacin dan kasuwa wani lokacin miji wani lokacin uba wani lokacin malami wani lokacin ya fito a ainihin fakiri wani lokacin ya fito a matsayin mawadaci kai dukkan mutane gaba ɗaya suna da bukatar sirarsa su san tarihinsa su san irin kyawawan ɗabi'u da Allah ya girmama shi sallallahu alaihi wa sallam kaɗan daga cikin su mutum ne mai girmama mutane shi aka ce idan ya zai maka magana to yakan fuskance ka ne baka full concentration ba a yi masa magana yana sama sama a'a idan zai fuska zai magana da kai sai juya ya kalle ka gaba daya komin karancin komin rashin wadata ka komin rashin daraja ka komin rashin matsayinka. idan ta kallama au kallama nas yi idan zai magana da mutane to yakan fuskanci mutane ga baki daya sannan kuma yana yi mutane magana da abin da za su fahimta idan ya je inda ba a gane yarensa to sai ya yi magana ya sa a fassara musu abin da yake nufi sannan kuma kullum annabi yana yi wa mutane magana da abin da suke fahimta suke iya ɗauka baya zuwa ya gaya musu abin da hankalinsu ba zai ɗauka ba yuhaddithu an-nas bima ya'rifun yana yi wa mutane magana ne da abin da suka sani kuma yana musu mu'amala bil lutfi war rahma mu'amala ta hanyar tausasawa da jin kai da tausayi sallallahu alaihi wa sallama idan ka zo dangane da abinci shi kan duk wani abincin da ya sauƙaƙa to abincinsa ne baya da abinci komi aka bashi in zai ci in shahahu akalahu wa illa tarakahu kamar da imamu tirmidhi rawaito a cikin shama'il muhammadiyya idan an kawo masa abu in yana so zai ci kuma shi baya cewa sai kaza sai kaza komi abin da Allah ya hore a lokacin to shi yake ci amfani da shi ya wuce wurin shimfiɗa duk abinda ya samu ita ce shimfiɗarsa matansa sun ruwaito mana cewa shimfiɗa annabi sallallahu alaihi sallama ciyawa ce ciyawa ce aka sa aka lullube ta aka yake kwanciya wata rana wata daga cikin matansa ta yi masa shimfiɗa sai ta samu mayafi sai ta ninka mayafin gida biyu gida uku haka don ya ɗan laushi sai ya kwanta sai ya yi bacci mai tsawo sai shi ya aka yau ya kai wannan lokacin haka bai tashi ba sai ya duba sai ga ashe shimfiɗar da aka yi masa ne mai laushi da yawa sai ya ware ta ya ce kar a sake masa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama jama'a annabar rahama a cikin ciyawa yake kwanciya ciyawa yake kwanciya ina maimaita wannan kalmar dan ka san cewa lalle Allah ya maka ni'ima lalle Allah ya girmama ka lalle Allah ya baka ko da kana ganin cewa bai baka ba amma wallahi ya baka wannan mutumin fa a duk duniya ba wanda ya fi shi kuma duk duniya ba wanda Allah yake so sama da shi sallallahu alaihi wa alihi sallam duk wanda ya zo masa abokin zaman sa ne kowaye ko yara sai ga yana hira da su kamar abokanansa ko da tijo ko karamin mutum ko babban mutum kowa abokin zaman sa ne kuma manzon Allah sallallahu alaihi sallam bai taba takurawa kansa ya nemo abin babu shi ya ta wahala a rayuwa ba shine ake cewa mata kallafa mafqudan abinda babu shi ya matsanta wa kansa sai ya same shi baya yi kurin abin da ya samu shi yake amfani da shi sannan kuma wala radda mawjudan abin da ya samu kuma baya gullar da shi baya jefar da shi yace baya so baya aibanta duk abin da Allah ya masa na idan ka zo dangane da sirarsa malaman tarihi Allah ya musu rahama sun sifanta mana annabi ba abin da su bari suka bari a cikin sifofinsa komai sun yi mana bayani gangan jikinsa komai har littattafai aka yi bayani akan shama'ilul muhammadiyya sifofinsa na halitta da sifofinsa na ɗabi'a har fuskarsa ba wato irin yadda yanayin fuskarsa suke tsawonta da faɗinta da siriritanta duk an gaya mana har gashinsa an gaya mana furfura nawa yake da ita tsakanin kansa da gemunsa adadin furfurar kafin ya bar duniya sai da aka irga aka faɗa a cikin hadisi sallallahu alaihi wasallam ya yake wa mutane magana an gaya mana in zo magana yana yi a cikin nutsuwa yana yi a hankali yana kuma magana yakan maimaita ta da mai rubutu zai rubuta to zai iya rubuta abin da annabi yake faɗa sallallahu alaihi wa alihi wasallam hatta motsa hannunsa da yake yi idan yana magana Da an ruwaito mana cin abincinsa ya yake ci an ruwaito mana in abu ne da zai ɗauka da hannunsa to da wannan hannaye ƙwaya uku yake ci da wannan babbar yatsa da wannan manuniya da ta tsakiya a haka yake ɗauka abinci yake ci sallallahu alaihi wasallam baya cika hannunsa da abinci har tafin hannunsa baya yi sallallahu alaihi wa alihi kuma yana cin abinci daidai cikinsa baya cin abinci oba yadda zai iya cutar da gangan jikinsa ko kuma ya cutar da abokin cinsa wanda yake ci tare da shi idan ya zo shan ruwa an gaya mana yana idan zai sha ruwa da yawa yana sha da numfashi uku ya makwarwa ɗaya in an ce numfashi ɗaya zai sha zai sha iya numfashi sai sauke sai kuma ya daɗa sha sai sauke sai ya daɗa sha sai sauke wani lokacin yakan wadatu da numfashi ɗaya wani lokacin da numfashi biyu hatta abin sa, an gaya mana yana hawa jaki yana hawa alfadari yana hawa kaza duk dabbobin da annabi yake hawa da arwaito har aka ruwaito wata rana ya hau jaki ya yi tutsu da shi ya faɗi har ya ji ciwo har ake zuwa gida ake gaishe shi sallallahu alaihi wasallama an gaya mana yana tafiye tafiye ga kuma tsarin da yake yi in zai yi tafiya saboda adalcinsa idan zai yi tafiya to yakan yi wa matansa ƙuri'a ne adadin matansa gaba ɗaya ba zuwa yake ya zaɓi amarya ba ba zuwa yake ya zaɓi wacce ga dama ba a'a ƙuri'a yake yi ƙuri'a kuma an bar wa mutane su yi ga bisa dukkan yanayin da suka ga za su iya duk dabarar da za ka yi ta fito da sunan ƙuri'a a musulunci to ba laifi za ka iya yin ƙuri'a wacce Allah ya sa rabanta ne sai ɗauke ta da nan nake jawo hankalin mutane waɗanda suke da iyali sama da guda ɗaya ku ji tsoron Allah a kan matanku ku kyautata mu'amala ga matanku kada mutum ya zubar da mutuncinsa a idon iyalinsa idan ya zama baka da kima a idan iyalinka sun sufanta ka da zalunci sun sufanta ka da kama karya to ba za ka yi mutunci a idan mutane ba mata suna kuka da yawa kwarai da gaske dangane da rashin adalcin da ake musu idan an zo tafiye-tafiye mutum ne yana yawan tafiye-tafiye ko zai je wani guri kawai sai ya tsaya ya darje a cikin matansa sai zaɓo ce zai zaɓa shi kawo farsa ɗinki da ke za a tafi wallahi wannan zalunci ne wallahi wannan ba shari'a ba ne wannan ba addini ba ne sai dai in duk sun matan sun haɗu sun yadda ƙura'a ake musu idan kuma kai ƙura'a wa guda uku ko guda hudu ɗaya ta ci to na tafiya idan za ka yi to ita ba ta cikin ƙura'a don karka ce sake shigowa a zo a yi dake wataƙila ma ka bata leakage ansar ka ce in kin ga takarda mai ɗan baki-baki a gefe ita ce ansar ki ɗauka kar ka yi haka ka cire ta a gefe sai ka yi waɗannan guda uku in ɗaya ta shi sai ka tafi da saura guda biyu idan ka sake zuwa sai ka sake yi waɗannan biyan in ka sake zuwa kuma sai ka yi ƙura'a ba sai ka tafi da ita wani bawan Allah ba shi da lafiya ya ɗauki cikin matansa yana tafiya suka ce alaji mu ma muna buƙatar mu je mu ga inda ake gani ba za a je da ku ba ya ta faɗa ya ta bala'i to ba yanda za a yi da shi manyan mutane a gidajen su sai abin da Allah ya yi kuro mulki suke bugawa na fitar hankali sai dai Allah ya tsare Allah kiyaye amma akwai ranar babban mulki ranar tashi alkiyama ranar da zaka zo kai bayani ya dauki mata ya tafi da ita ashe bashi da lafiya ne jinya yake suka tafi suna Allah ya isa an shiga hakin su insha Allah da yaje can ya mutu a hakan ya tafi wannan mata idan an tafi da ita a bata kuɗi a bata daloli ta je ta sayayya a bata kaza a bata kaza ai komai da ita tana tare da miji ba tare da haƙƙi ba kuma gobe ma an zo ita za a ɗauka yaya ƴaƴanka za su ganka da daraja ka wulakanta mahaifiyarsu yaya matanka za su ganka da kima ka nuna kwaɗayinka a fili so mu gyara wannan gabar gaba ce ta gyara manzo Allah ya ce duk wanda yayi rashin adalci wa iyalinsa zai tashi ranar tashi alkiyama wa shiquhu ma'il bangaren jikinsa a shanye skeleton zai zama shi yasa ko duk wanda ya san ba zai iya adalci ba wallahi ya hakura da mata guda ɗaya qur'ani ma cewa yi wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dalika adna alla ta'ulu idan kun sani cewa ba za ku yi adalci ba to ku hakura da guda daya kai guda daya ma ba za ka yi wa hakura ka nemi baiwa ka aura saboda kiyaye hakkin kada ka zalunci wani ƴaƴan kuma an ce kada ku yi zalunci tsakaninsu ku yi adalci tsakaninsu wanda wannan fa kana da iko ka mallake shi kai ka haife shi maniyin ka ne amma maza Allah ce ittaqullah wa'dilu baina auladikum ku ji tsoron Allah ku yi adalci a tsakanin 'ya'yanku. kada a zo a ware ƴaƴan wance a mata musu hidima a ware 'ya'yan wance a sai musu filaye a ba su filaye a ba su allocations a yi musu kaza a yi musu kaza ƴaƴan wance kuma tunda ba a yin ta ba a santa a batta a ainihin wato wulakanci wanda wannan ba daidai bane kamar yadda wasu suke nuna a zahiri suke nuna zalunci a tsakanin ƴaƴansu shi ma wannan yana jawo rashin albarka a gida kai hakuri duk ɗan da kai ka kuskura ka haife shi to ya zama ɗanka wani ɗansa ya fanɗare masa ya masa ba daidai ba yana jin haushinsa baya jin daɗinsa sai ya ce in na mutu karka yadda ka ci gado na sai malami ya ce masa a ah, kalla, ai baya cikin hakinka in dai ka yadda ka mutu din to insha Allah ko dukan ka yake yi wannan ɗan sai ya gaje ka duka in duka yake maka kullum in dai ka riga ka mutu to shikenan wai dan a nuna ma intimacy din wato ala kusanci tsakanin wato da da uban shi ku ji tsoron Allah ku yi adalci tsakanin 'ya'yanku. ita ma gaba ce mai muhimmanci wata rana wani sahabi ya ware wani daga cikin 'ya'yansa guda ɗaya ya ba shi gona sai zai ya samu matarsa yana murna shi ai ba wa wani gona to matar ta sha sunna mata ta yi karatu ta yi ilimi almajirin manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam ita ma sai ta ce ka gaya wa annabi bata musanta shi ce abin da kai ba daidai bane ka gaya wa manzon Allah ka haisa shi a matsayin shaida yace a'a ta ce to maza garzaya ka je ka gaya wa manzon Allah sun cewa ka ware ɗanka guda ɗaya ka bashi gona yana zuwa gurin manzon Allah ce masa sallallahu alaihi wasallam bawa ɗana wani gona sai manzon Allah ce a kulla waladika na haljahu kowane ɗaya daga cikin ‘ya'yanka ta ba shi gona ku ji karatun nan ku fahimce shi kowane ɗaya daga cikin ‘ya'yanka ka ba shi gona sai ce a'a sai ce to ta shi ka bani guri fa Allah ala hada gairi, ka je ka yi wani ya maka shaida ba ni ba a wata riwaya ce fa inni la ashadu ala jawr ni ma na yin shaidar zalunci ashe ba waɗa wani abu a fifita wani da akan wani a cikin ‘ya'ya wannan ba adalci ba ne? zalunci ne kuma shi ma akwai tambaya so ku kiyaye dangane da ƴaƴanku mu yi adalci dangane da ƴaƴanmu mu zauna da su lafiya kuma akwai waɗanda suke da ɗabi'a ta fifita ƴaƴa maza akan mata da shi namiji ne sai ga bangaren ƴaƴa maza ya fi fifita su idan zai je wani guri ƴaƴansa maza zai ɗauka idan zai wani abu zai je sayayya ga wani abu na yara ƴaƴansa maza zai ɗauka to ƴaƴanka mata fa su kullum an bar su a gida wa ya gaya maka su ma suna da hakki ka ɗauke su ka tafi inda za ka je da su ka sa su shiga ta shari'a ka kai su inda za ka kai su kuma hidimar da kai wa 'ya'yanka maza su ma dole ne kai musu yanzu wani zai gidan gidan miliyan kaza ya ba wa ɗansa na fari saboda ya yi aure to ɗanka na biyar na shida na bakwai wallahi shi ma yana bin ka bashi sai dai ka gina masa ka ce wannan gidan ka zauna a ciki amma in na mutu yana cikin na gado wani ya sai motar miliyan kaza ya ba wani daga cikin yara to su sauran yaran fa sai a ce ai lokacin su bai zo ba to in fa suka zo su ma suna da hakkin sai ka ba su wannan abin da ka ba wancan sai dai ka ba shi a matsayin aro ko kuma saboda yana maka wata kulawa ko kuma in yana maka aiki ka sa masa albashi ka biya shi wannan in ka ba shi kuɗi sama da yadda kake bawa kowa ka ba shi sa saboda ya yi maka aiki amma haka zika saboda shi shi ɗanka ne kai masa wata hidimar da baka yi wa sauran 'ya'ya ba wannan shi ma ana ce da shi jawo ba daidai ba ne musulunci jama'a shine mu yi kokari mu san me shari'a tace mu yi mu yi kokari mu tabbaka sai mu samu zaman lafiya a gidanmu in baka wallahi sai an maka zanga zanga da yajin da yajin mulki mulki ake cewa ko yajin aiki a gidanka annaban Allah annabi Yusuf da kansa ka duba wahalar da ya sha a wajen yan uwansa saboda soyayya da mahaifinsa ya nuna masa duk da wannan shar'u man qablana ne amma akwai darasi kwarai a cikin wannan ku rike shi a matsayin tsaraba ce ta hanyar tafiya mu dawo kan magana annabi sallallahu alaihi wa sallama mutum ne kenan mai adalci idan ka zo dangane da abin da ya shafi mu'amalarsa da matansa na Aisha take ce ma ai manzo Allah sallallahu alaihi idan ya shigo gida kana fi mihnati ahlihi yana tare da wato hidimomin matan shi shine a kitchen shine shara shine tankade shine yanka abu duk abin da ka sani na mata suna yi a gida annabi yana yi wa matan shi ina so idan muna buga misalan nan dan Allah mu rinka kwatanta kanmu a gidajenmu irin mulkin da muke bugawa a gidajenmu masha Allah tabarakallah mutum ne mai wasa da yara aka ce da an kira sallah sai maza maza ya wanke hannunsa sai runtuma ya tafi masallaci kenan kaga yana kula da me hakkin iyali da ɗaukewa iyali nauyi da ɗaukewa iyali kewa da taimakawa ainihin wato wato wato abani sunan shi iyalansa baya sakaci haka aka ce a matsayinsa na shugaban al'umma ba ba shugaban ƙasa ba ba shugaban jiha ba ba shugaban local government ba shugaba na ƙasa ga baki ɗaya amma wallahi kullum kwanan duniya sai ya bi ɗakin matansa ya gaishe su min gairi masi ba tare da ya kusance su kusanta ta jima'i ba mata tara a lokaci guda wancan kuna lafiya ya gajiya ya gida ya zauna a wurinta yan mintuna ya tafi kuna lafiya ya gajiya ya kaza da sauransu ba irin kai ba iyalinka tana kuka da kai janka ya fi iyalinka kusanci da kai akwai mutanen da tsakani da Allah rayuwar da suke da iyalansu wallahi akwai tausayawa a kan kansu kafin ma iyalan saboda ba su da lokacin iyalan nasu ba su da lokacin hira da su ba su lokacin tattauna da su kawai dai sun rufe dai sun ce sun yi aure amma iyalansu ba su samun ni'imar da mata ya kamata su samu a shari'ance kana da lokacin hira da kowa fa za ka je ofis ka zauna kai awa biyar shida bakwai takwas ka dawo musu a gajiye amma idan ka zo ranka a bace da fada za ka shigo kira kake kana fada ba a ganin haƙorinka babu alamar tausayi da sakin fuska idan ka dawo gida yara kowa zuwa yake makale gindin kujera ai baba ya dawo kai da ake so idan baba ya dawo a zo da gudu a tare ka a bude maka mota a karbi abin da ka zo da shi matanka suna eh, lale marhaba da kai ƴaƴanka suna lale marhaba da kai amma sai zama kana da kasuwa, kana da kekasa kana da bushewar hali ولو كنت فظا غليظ القلب Allah من حولك الله شيء فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا أزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين annabi kansa Allah ya ce masa da kana da kakkautar mu'amala baka da hakuri baka da lafazi mai kyau baka da mu'amala mai kyau da mutane sai sun baje ba za su zauna kusa da kai ba dan dan adam kullum yana son mu'amala mai daɗi to yaya iyalinka kullum suna kuka da kai har ka ga yaro yana Allah Allah ka kwanta ka kwanta saboda ya samu saukin sha'ani a raba masa dan abin da ka tafi ka bari ka ga wannan rayuwar ba ta dai ba ku tsaya ku ji daɗi da iyalanku da matanku da ƴaƴanku mutum ya shiga gida ya kafa wata gwamnati ta musamman ƴaƴanka su more ka su ci ainihin wato moriyarka wallahi akwai dan da ya zo ya same ni yake gaya min irin wannan yace babansa wani ne yace amma wallahi malam ban isa in tinkare shi ko gaishe shi ba na iya zuwa ne yace duk bukatun mu sai yace aje a samu wani a office wane yaransa ko wane sakatarensa ko wane wani kanin matarsa shi za ku je ku gaya bukatunku duk wanda yake bukatar wani abu ya je gaya mai kar a zo a tunkare ni idan matansa suna da bukata sai dai a yi wakilta wani wannan wace irin rayuwa ce nan Allah yace idan ka ga mun ganshi to sai dai ya zo fitowa mu daga masa hannu wannan ba gwamnati ce mai dadi ba a gidan mutane so ya kamata mu yi kokari mu gyara an ruwaito mana halin manzon Allah a cikin mu'amalolinsa da iyalinsa ummul mu'minin yana cin abinci da iyalansa yana wanka da iyalansa kuma yana raba musu kwana na adalci shi annabi sallallahu alaihi wasallam a karan kansa Allah ya bashi dama ya iya yin shekara guda a ɗakin mace ɗaya in ya ga dama shekara guda in ya ga dama kuma ya raba Allah ya ce da shi turji man tasha'u minhunna wa tu'wi ilayka man tasha' wa man ibtaghaita mimman azalta fala junaha alayk in kaga dama ka jinkirtar da wanda kaga dama a cikin su ka dauki lokaci mai tsawo baka je wajen ta ba ka tare a wajen wata shi annabi a karan kansa wannan khususiyar sa ne kar wani zo ya ce aga ga wata sunna an samu a'a wannan ya shafi annabi ne shi kadai ya zaɓi wace ga dama amma duk da haka wallahi malam raba musu kwana yake kuma duk da haka hali irin na mata malam ba a kyale shi ba a hakan dan a nuna maka ɗabi'ar mace sai ka yi hakuri da ita wata rana annabi sallallahu cikin dare yana ɗakin nana Aisha sai ya tashi ya ja jiki sai ya fita nana Aisha tace ina kallon sa sai abin namu na mata sai kama kishi ta sai na a raina ko ɗakin wata ya tafi ku ji wannan hadisin jama'a manzon Allah ne Muhammad bin Abdullah ya tashi da daddare zai je wani wuri sai suke cewa ko wani wurin za shi ɗakin matarsa sai na bi shi yana tafiya ina bin sa sai na ga ya fita ya bar gida sai na ga bai tsaya ko ina ba sai makabartar baki'a harkar shi. ashe tafiya ya karfe biyu karfe uku ya je ziyara ya gaida matattu ya musu addu'a tace na ga ya tsaya ya tsaya tsawilan yayi addu'a ya roƙan musu Allah kawai sai ya juyo ba abin da ya in ban da wannan ba ya juyo ya tafi da ya juyo ni ma sai na juya ina sauri dan ya dawo ya tarar da ni a shimfiɗa ta yadda ya tafi ya bane a sha annabi da yake tahowa ya hango duhun mutum a gaban shi har ya shiga gida ya ga an shiga gida yana zuwa sai ya ɗauki hannunsa sai ya sa a kirjinta haka sai ya ji dan dan dan dan ko me yi mata magana ba ya san cewa me ta san cewa an gane me ta hali irin na mata to sai kai hakuri kai ma shi yasa hularka idan ka saka a lokacin da ka fito ga dakin amarya an ɗauki ka lokacin da ka zo dakin uwar gida da ya ka zo akwai wata da ta zo ta kawo fatawa gurin wani malami aikin banza aikin wofi an mai da mu mu ba komai ba wulaƙanci wallahi tallahi idan dakin amarya yake hularsa a goshinta take ni ko ranar da ya zo fitowa haka na ganta hularsa ya karkato da ita an rena mun arziki kaza kaza aka ce alhaji ya aka yi yace wallahi tallahi ni ban ma san hular ma na take a wannan ba ya hakuri Allah ba da hakuri Allah kai zuciya nesa kenan ana kallon ku hatta hulunan ku malam barin gaya maka ko kyamara bata kai mace sa ido ba kyamarar gidanka CCTV ta gidanka bata kai matarka ba dan za ta gano abin da wannan kyamarar bata gano ba kurin hakuri suke da mu so ku yi wa matan ku adalci ku kyautata musu kuma ɗabi'a su ne kar kai faɗa da matarka saboda suna da irin kishi zan sake ki zan sallame ki ni ba za a to haka Allah ya riga ya ta nana Aisha duba imani irin na nana Aisha duba takawa irin na nana Aisha duba kaza irin na nana Aisha duba ilimi irin na nana Aisha amma cewa sai ana imra'atun ghayur ni mace ce mai kishi tace kishi na hadda matattu nake yi nana Khadija ba ta bar duniya ba Annabi sallallahu alaihi wasallama irin mu'amalarsa a gida ya wata rana baya mantawa da hatta matansa da suka rasu kuma shi baya mantawa da mutunci da aka masa duk ɗan mutunci in an masa mutunci baya mantawa da haka idan aka zo wata rana aka yanka dabba sai ce a kai wa ƙawayen khadija a kai wancan gidan ƙawar khadija ba ba iyayen khadija ba ba dangin ƙawayen khadija a bayar a bayar a bayar a bayar abin da ya kunci na aisha kullum annabi in ya zo gida sai rinka magana khadija khadija khadija sai na aisha take cewa wai me yasa ka damu da wata macen da kad halakat ta riga ta tara ta mutu kuma Allah ya canja maka wacce ta fita malam ka duba a matsayinsa na shugaban kasa, a matsayinsa na jagora a matsayinsa na shugaban al'umma ka duba inda matarsa ce a takin ɗinsa ina so ku fahimci wannan karatun don mu zama masu haƙuri da iyalin yar karamar yarinya ya shekara ba sha bakwai da ka je ka auro ta sai ta gigita ta a gidanka ta fitar da kai daga hayyacinka ko baka gane wa yaranka sun gane ta ce me yasa ka damu da wannan sai annabi ce wallahi Allah bai canja mu wacce ta fita ba wallahi Allah bai canja mu wacce tafi ta ba wallahi Allah bai canja mu wacce tafi ta ba daga nan na Aisha sai ce shuru ta yi lakwat bata sake cewa komai ba kenan anan kai ma ba laifi a gida in aka dan girgiza ka kai ma ka dan girgiza su wani lokacin dan su kyara zaman su wannan ba laifi bane ba kuna tare da ni an ruwaito manzon Allah an ruwaito mana irin wasa da yake da matan shi dan mu gane wannan dan adam din abun koyi ne sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai wasa da iyalinsa aka ce na na'isha aisha ta ce an ruwaito har guje-guje suke a gidansu guje-guje kara'isi shugaba ya ce sai mu ta ce sai mu daga nan gurin zuwa can wani lokacin na wuce shi wani lokacin ya wuce da ina wuce shi daga baya zo yana wuce sai ce hadihi bitilka da mun yi tsere kin wuce ni yanzu kuma na zo ina wuce ki a farko farko in sun yi tseren ita ce a gaba Tun da yarinya ce karama shekara tara duka duka annabi ya bar duniya na Aisha tana shekara 18 kaga yarinya ce karama da haka tana da yarintarta sai ta abin nan to amma da ta zauna a gidan miji tunda dole in mace ta zauna a gidan miji za ta canja shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin yazo sai wuce ta sai ce to gashi wai me yasa wai me hikimar ruwaito mana wannan hadisin wai imani zai kara mana wai ta tsawa zai kara mana don a koya mana human relation mai kyau tsakaninka da matanka kenan ba laifi bane idan ka kori yara ka ce kai kowa ya kama gaban sa bude mana nan gurin mu dan abin nan ba laifi bane ba laifi bane sai ka huta malam hawan jini ya damu mutane damuwa ta damu mutane mutum yana buƙatar ya samu wato kwanciyar hankali wani in ya je majalisa kawai ya zauna yi dariya akai wasa dariya sai bacci mai daɗi amma idan ka zauna humum damuwa ya ce accumulating yana ta abuwa a kanka to dole ka rinka samar kanka hanyar da za ka rinka hutawa da 'ya'yanka hutawa da matanka haka yaro karami ruwan ruwaito manzo Allah sallallahu yana masa wasa sai ɗebi ruwa a baki ya fesa wa yaro irin yadda ake wa yara kasan yaro in ka watsa masa ruwa zai abin dariya haka to yana irin wannan sallallahu alaihi wasallam akwai yaro da yake yake zuwa da tsuntsu wajensa wata rana sai zo babu tsuntsun manzo Allah yake cewa ya aba umayl ma fa'ala an-nughayl wani hadisi ne malamai suke dogon shirdi a kansa ya mai tsuntsu ina dan tsuntsunka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mutum ne mai mizah in aka ce aka ce idan sahabbai suka zo yan da suke kauye suna so su gane waye shi ba sa iya gane shi a cikin mutane malam sukan tarar da shi a tsakiyar sahabbai ya yi wasa da wancan ya yi dariya da wannan a yi raha da wannan ya tashi miƙe da wannan a yi kaza a yi kaza da wannan sai su suna tambaya wai ina manzan Allah ina manzan Allah sai a ce kaga wancan gashi can shi shine ake wani ya zo shi bai yadda ba ya sami manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune da mayafinsa haka to a nan bayan kafadarsa haka nan tsakanin kafadarsa akwai tambari na annabta an rubuta Muhammadur Rasulullah malam ba da biro ba ne. ba kuma printing yi ba haka fatar jikin take Muhammadu Rasulullah ba kuna da Muhammadu Rasulullah ba a cikin masallacin nan to haka yake a damfare a nan a ainihin bayansa wannan mutumin da ya zo kawai sai dabara kamar suna gaisa sai fizge dan mayafin sai mayafin sai ya faɗi sai ya ga wannan tambarin wai dan ya samu kwanciyar hankali cewa shi annabin ne wannan kawai sai ya ga wannan tambarin sai annabi ya juya ya shi sai ya dariya ya ce na san me ya kawo ka kuma na san me kake nema malam duba mizah duba wasa da cikin fuska da mutane sannan malaman nan Allah musu rahama babu abin da su bayani ba akan sifar wannan bawan Allah komai nasa da ya shafi rayuwarsa ba abin da aka ɓoye wani yace la ta'ridanna li dhikrina ma'a dhikrihim laysa sahihu idha masha kal yace in ana ambatan mutane manyan mutane kar ku ambace mu ai subhanallah lafiyayye mai tafiya ba daidai yake da wanda yake zaune a ƙasa ba ai da bambanci da mai tafiya da wanda yake gurgu a zaune a ƙasa to manzo Allah matsayinsa da darajarsa ya wuce tunanin duk wani dan adam da mace ta tsuguna ta haife shi ba a yi wannan mutumin zai da annabi sai kama da annabi ka ahmada lam yunsha wala huwa yunsha inji mai ya, yace kamar ahmadu kamar muhammadu ba a taba yin sa ba mace ba ta taba tsugunawa ta yi nakuda ta haifi wani mutum irin manzon Allah ba wala huwa yunsha kuma ba za a taba yi ba har duniya ta nade gaba daya ba za a taba yin wani mutum mai daraja irin manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi Allah ya ɗaukaka darajarsa babu wani mutum da yake da kima da mansibi da matsayi irin nasa sallallahu alaihi wasallama mansibul qudwa mansibul uswa wajen ya zama abun koyi alaihi salatu wassalam shi fa malam komai nasa abun koyi ne duk abin da ka gani masha Allah na tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama abun koyi ne sai dai abin da Allah ya keɓance shi da ainihin wato a shari'a Allah ya ce ya yi koyi da dukkan annabawa da manzanni da suka gabata kai koyi da shi Allah ce ulaika alladhina hada Allah fa homo muqtadi su ne waɗanda Allah ya shiryar da su to lalle ka yi aiki da shiryar su a nan gurin ka nutsu an ce yayi koyi da shiryar annabawa da manzannin da suka gabata kai watakila a calculation ɗinka sai ka ɗauka ah, kenan sun fi shi ne tunda aka ce yayi koyi da su sun fi shi ne mu a iya tunanin mu an ce kai koyi da wane to kenan wane yana gaba da kai a wannan abin da aka ce kai koyi da shi to shi a sha'anin manzon Allah kuma ba haka bane abin da ya faru shine dukkan wani annabi da manzo Allah ya cika shi da sifofi na kamal sifofi na cika ɗabi'u na ƙwarai halaye na ƙwarai Allah ya yi su suka zo gaba ɗaya kuma annabi ya ce gaba ɗaya koyi da su ya yi koyi da su ko bai koyi da su ba to shi ga nasa sifar shi kadai sannan kuma ya haɗo da duk sifofin annabawan da manzannin gaba ɗaya duk ya haɗe a kansa kaga ba wanda ya kai ya shi kenan yana da sifar wancan annabin yana da sifar wancan annabin yana da sifar wancan annabin yana da sifar wancan annabin kuma ga nasa kaga ya zama to me ya haɗa ɗabi'u da halaye na ƙwarai na dukkan sauran annabawa da manzanni sallallahu alaihi wa alihi sallam Allah ya bashi sifatul kamali da nu'utul jamali Allah tabaraka ta'ala ya gaya mana cewa mu koyi da shi a ko'ina kamar yadda muka karanta aya a daga cikin ayoyin alkur'ani idan ka dubi aiko shi da Allah yayi tausayi da jin kai da ke tattare da aiko shi da aka Allah ya turo shi shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai shaida ne mai bushara ne mai gargadi ne mai wa'azi ne mai tarbiyya ne mai haƙurƙurtarwa ne mai kaza ne mai kaza ne mai kaza ne mai tarin yawa إنا أرسلناك شاهدا الله يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين وداع عداهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا الله يشمون أيكوك يا كيما الله صلى الله عليه وسلم من شيء mai bushara mai gargadi mai fada mai jan kunne kuma mai wa'azi zuwa ga Allah kuma kai din fitila ne manzo Allah Allah ya sifanta shi zama sirajan munira kuma mai bushara ne ga mu'minai cewa suna da babban lada mai falalan gaske a wajen Allah tabaraka wa ta'ala yace kada kai da'a wa kafirai kada kai da'a wa munafikai kuma ka rabu da su da cutar wanda suke maka ka dogara ga Allah tabaraka wa ta'ala lalle Allah shine wakilinka manzo Allah sarsa yake cewa ya ayyuhan ya ku mutane innama ana rahmatul mafda ni farhama ce da ubangiji tabaraka ta'ala ya ba annabi rahama ne ga kowa Allah ce wa ma naka illa rahmatan lil alamin ba mu turo ka ba face rahama ne da tausayi lil alamin kun san ma'ana wannan ayar rahmatan lil alamin ba a ce rahmatan lil mu'minin ba ba a ce rahmatan lil muslimin ba ba a ce rahmatan lil kaza ba rahmatan lil alamin in an ce al alam a larabci duk wanda ba Allah ba shine alam duk abin da ba Allah ba duk wata halitta in dai wani abu ne ka'ini da ya kasance a bayan ƙasa da dutse da itace da mutane da aljanu da musulmi da kafirai da manya da kanana da aljanu da mala'iku da duk wanda ba Allah ba sunansa alam to annabi Allah ya suro shi ya to tausayi ne da jin kai ga dukkan halittun nan gaba daya har da Emmanuel Macron shi ma annabi sallallahu alaihi wasallama tausayi zuwan annabi rahama ce a gare shi ke sa aka ce al'ummar gabaki ɗaya ta duniya gaba daya ummatu muhammadin ne amma an raba ta gida biyu akwai ummatu da'awa akwai ummatu ijaba akwai al'umma wacce take da'awa yake mata kenan duk al'ummar duniya gabaki ɗaya. annabi yana musu da'awa Mana mai wa'azi ne a gare su dan ku wa'azin su ya isa ga kowa sai dai ya kibi akwai kuma ummatul ijaba al'ummar da ta karbi da'awar su ne musulmi da ga baki daya so ashe manzon Allah rahama ce ga al'umma gabaki daya arhamul khalqi wa arfa'ahum shi yafi rahama shi yafi daukaka kuma shi yafi kowa tausayi kuma shi yafi kowa girma shine aka ce da shi azamul khalqi a duk duniya babu wani girma da matsayi da daraja girma in an cewa ne azim ne to babu wanda ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka zo fasaha yafi kowa fasaha shi ya fi kowa iya zance Allah ya ba shi jawami'ul kalimi sai ya faɗi kalma guda ɗaya amma tana da ma'ana dubu Allah karim kalma ɗaya sentence ɗaya zai faɗa sai a yi volumes na littattafai akan magana annabi guda ɗaya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yanzu yanzu zai faɗi magana ba sai ya dogon zance ba kawai kalma ɗaya zai faɗa yana faɗa kawai za a gane idan ka zo haƙuri shi fi kowa juriya da haƙuri a rayuwa ba wanda ya kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haƙuri, duk zamu zo mu buga misali a kan haƙurinsa. shi fi kowa gaskiya shi fi kowa cika alkawari shi fi kowa sakayya da tukunci an yi bincike a duniya babu wanda in an masa mutunci yake tukunci sama da na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam har so suke yi su kawo masa kyauta saboda in sun kawo to zai ninki kuma shi fi kowa kyauta ajwadun nas yuti ata man la yakhsha al-faqr yana ba da kyauta irin kyautar wanda baya jin tsoron talauci wata rana wani yazo wurin manzo Allah sallallahu alaihi yana neman tallafi da agaji annabi yace mai gara kuma nan kora daga nan zuwa can gaba daya garke guda yace kora ka tafi da su kauyenku ku mutumin nan malam da kyautar ta mai nauyi yace yace kada ya mana izgilanci wai annabi yake ga kana mai izgilanci yace ba izgilanci nake ma kyauta na baka ebe ka tafi da shi ya kora raƙuman nan ji yake za a kira shi a ce kai dawo sahabbai malam suka zuba ido suna kallo ai malam yana komawa garin su yace kai jama'a kowa ya musulunta yace na dawo daga wurin mutumin da baya jin tsoron talauci baya tsoron talauci haka yake bayarwa yau malam layyafa zai zo yanka layyafa sai yanka raƙumi ɗari layya a matsayinsa wanda yake kwana a gidansa wani lokacin yayi wata biyu ba a yi abinci ba amma cikin abin da Allah ya hore masa sai yanka raƙumi ɗari kai ka taɓa yanka rago ɗari ka taɓa yanka hamsin wai mu yanzu gani muke burgewa ne kai ka samu wani katon rago mai ƙaton kaho guda ɗaya ka yanka yanka dubu kowa ya zai ci nama ka raba ragunan laye duk ƙasan nan gaba ɗaya a cikin abin da Allah ya hore maka dan Allah wannan sunnar wani attajiri ko wani mai hali ya ɗabbaƙa mana ita wata rana a zo layya ya jera raƙuma ɗari ya ce a zo a yi ta yanka malam annabi da yazo yanka ya yanka ya yanka ya yanka ya gaji ce Ali bin Abi Talib ka sa kawai malam an ci nama a wannan shekarar malam yace nayi nayi wa kaina laye kuma duk al'ummata na mata layya yace daga nan har kiyama ta tashi wannan ababi ne kyauta kenan sallallahu alaihi wa sallam malam bayarwa ke idan ya zo fa dauka abu bai zai bayar baya irgawa duk abin da ya zo dauka baya zai bayar shi baya irgawa dumbuza kawai ke sai dauka ya baka kawai alaihi salatu wassalam haka suke rayu da shi yasa malam a duniya Abu Sufyan yake cewa bai taba gan mutumin da dan adam yake kaunarsa irin manzon Allah ba saboda komai shi ya wuce mutane malam a gaba yake da mutane sallallahu alaihi wa sallam ya ba su su ci su koshi shi kuma ya je gida ba ya shi an sha zuwa ya gizo gidansa ya ce akwai abinci sai su ce babu sai ce inni idan sa'imun to ni ina azumi yanzu ya zo babu abinci a gidansa ya ce azumi yake amma duk da haka akwai ahlu suffa kuma su abu huraira wanda suke rayuwa a masallacin annabi kawai su suke zaune kawai ba gida ba mata ba uwa ba uba ba gona ba arziki ba kasuwa ba komai su kuma jira suke yi kawai in annabi Allah ya bashi shi ma ya sa kula ya basu shi baya cin abinci shi kadai malam an ruwaito mana cewa kwanan cin abincin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hatta yahudu da nasara sukan zo su zauna su ci abinci da shi shi bayarwa yake kuma shi in yazo kyautarsa baya ware wai wani musulmi ne ko ba musulmi ba kowa in ta kama kawai bayarwa yake alaihi salatu wassalam shi ne wanda ya fi kowa ba da kariya wa sahabbansa sallallahu alaihi wa sallama kuma shi ya fi kowa misalta abinda Allah ya umarce shi da ya aikata sallallahu alaihi wa sallama sifofinsa suna cike wato ɗabi'unsu a cike suke da halaye na koyi idan ka zo dangane da ƙur'ani na aisha suke cewa idan kana so ka gane halin manzo Allah to karanta alƙur'ani wa kana khuluquhul qur'anu ɗabi'arsa ƙur'ani ce gaba ɗaya Allah ya bashi sofi maɗaukaka ya ce wa innaka la'ala khuluqin azim lalle kai kana kan ɗabi'a hali mai kyau kuma shi mai girma shi manzo Allah ne Allah ya rufe manzanni gabaki ɗaya da shi duk an yi ta turo annabawa da manzanni sun zo sun yi ta zamanin su da lokacinsu, shi kuma shine na ƙarshe khatama bihi rusula sannan littafin sa shine littafin ƙarshe na Qur'ani akwai littafai su rufi Ibrahim wa Musa da sauran littafai na annabawa da ya zo sai zama na alai ya rufe kowanne littafi gabaki daya Mu'ujizarsa ita ce tabbatacciyar mu'jiza Allah ya bashi mu'jizar Alƙur'ani. wannan qur'ani izu 60 har duniya ta tashi za a yi ta karantawa ana haddacewa ana riƙewa ana aiki da shi kuma duka gaba ɗaya manzo Allah ne karɓo daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa shi yafi kowa cancanta da yayi masa gori idan yayi masa amma baya yi alaihi salatu wassalam al'ummarsa ita ce mafi khairin mafi alherin al'umma كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون هو الأمم من ذا الله كوني مسيا الهير هكا الله يشي كوكو كوكو كودا باء سنكو كودا أنا تاكيكو كودا أنا زاجنكو كودا أنا باتاكو كودا أنا تشمو سنشنكو كودا أنا بلاك ميل النادينكو كنتم خير أمة كوني مسيا الهير أشياء الأمة kun samu falala ne da matsayi saboda kusancin ku da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah tabaraka wa ta'ala ya sa manzon Allah ya zama hujja ne akan dan adam da mutane gabaki daya za a tambayi aljanu ranar tashi alkiyama kun yi aiki da abinda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi za a tambayi mutane kun yi aiki da abinda manzan Allah ya zo da shi wa in sarafna ilayka nafaran min aljinn يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنستوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين أشياء النبي بانا متعني كديبني با ne كديني الجن والإنس wa'azi qur'ani yazo yana karantawa aljannu suka saurari qur'ani suka dauki wannan da'awa suka shiga suna yadawa abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi so ashe Allah tabaraka ta'ala ya turo shi ya zamanto manzo ne ga mutane manzo ne ga aljannu ga baki daya kuma shine mutum na farko da kabari zai fara budewa ranar tashin alkiyama in kowa ya mutu Allah zai tashi kiyama shi ce ana awwal mai yanshaqqu yanshaqqu anhu alqabr ni ne mutum na farko da zan fara fitowa ka duba abun mamaki shine na ƙarshe a cikin annabawa al'ummarsa ita ce ta ƙarshe cikin al'ummomi amma idan Allah ya tashi alkiyama gaba ɗaya ana hura ƙaho wanda zai fara fitowa a duniya ma'ana mutuwar da aka yi a duniya a lahira wanda zai fara fitowa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam abu na biyu ba wanda zai fara shiga aljanna sai shi kowa zai tsaya a gefe sai ya fara shiga aljanna kamshinta ya buge shi sannan kowa sauran mutane annabawa da manzannin Allah su shigo kuma ba wannan kaɗai ba idan an zo yin hisabi mun karanta a hadisu shafa'a duk annabawan nan na Allah da manzannin Allah gaba ɗaya za su haɗa a firin tashi alƙiyama mutane kowa za a yi ta kaiwa kuka ana cewa a lokacin mutane za su nemi su haɗa kansu su sanya za a yi a lokacin malam aka ce Allah ya fushi da mutane irin fushin da bai taɓa yi da su ba an yi banza da mutane malam kowa ya shiga uku ba sayin da za a yi ba Allah ya sauko da rana ta yi ƙasa bai fi mil ɗaya ba tana fasa ƙwaƙwalen mutane wani gumi annabi ya ce iya gwiwansa idansa wani iya gwiwa wani iya ƙugu wani yadda ka san mutum ya shiga cikin ruwa yana linkaya to haka mutane za su rinka linkaya ran tashin kiyama a cikin gumi a cikin gumi kowa ya shiga uku wani ya ce aljamahu iljama gumi ya masa linzami wanda suka fi kowa dogon wuya ran tashin alkiyama ladanai shi kuma falalan ladani kenan shi kan wuyansa dogo ne gumin nan ba zai shanye shi ba saboda ya yi ta kiran sallah a duniya yana Allah wannan Allahu akbar ne yake yi Allah zai girmama shi da ba shi wuya mai tsawo kuma kwalliya ce tsawon wuya ranar a kiyama za su ce duk gudun annaba za a je ana neman alfarma to wannan shine ashe a lahira ma ana neman alfarma muna neman alfarma a wurin ku ku mana Allah ya ko annabawan Allah Allah ya mana isabi a lokacin so ake faɗan wuta ya tafi ta dan aljanna ya tafi kowa ma a sallame shi kawai an gaji da tsayuwa kowa zai ce ba zai iya ba sai a ce kowa sai nuna ya ce a tafi gurin Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine ash-shafa'atul uzma da ake cewa idan an zo wajensa sai ce ana laha ana laha ana laha ni na cancanta ne wannan ceto ni na cancanta a riwaya aka ce zai kafa goshinsa a ƙasa zai yi wa Allah kirarin da bai taɓa yi wa Allah ba zai gaya wa Allah wasu kalmomin da bai taɓa gaya wa Allah ba Allah zai ce da shi daga kanka salci uta tu shafa roƙi za a baka nemi ceto za a baka ceto sai shi ya ubangiji muna roƙonka ka yi wa mutane hisabi kowa ya san matsayinsa a zo a yi wa mutane hisabi Allah ya haƙuri to a lokacin ne Allah zai ce wani ku kuɗe su ke lai ku ɗogo ma wani jama'a ba zai yi a tada ikiyama ba sai an yi lissafi kun sani a duniya ko ma'aikatar ku za a turo muku auditors tashin hankali kuke shiga kuna raba addu'a a ko ai za a zo a mana audit to akwai babban audit yau mai kiyama audit a kanka audit a kan ‘ya'yanka a kan matarka a kan iyalinka a kan ofishinka a kan ma'aikatarka a kan shugabancinka a kan wane ne a kan komai Allah ce fala nas'alan alladhina ursila ilaihim wala nas'alan al-mursalin wallahi sai mun tambayi waɗanda aka aiko manzanni zuwa gare su kuma wallahi sai mun tambayi su ma manzannin har annabawan ba za a basu ba annabi isa Allah zai buga misali da shi yace ya isa a anta qulta lin nas ittaqiduni wa ummiya ilahayn min dunillah ya isa kai ne kace wa mutane a duniya su rike ka da mahaifiyarka ku ne alloli ba Allah ba kace kai Allah ne kace Maryam ma Allah ce malam wannan a filin kiyama Allah zai tambayi annabi Isa a gaban mutane أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله النبي إيسا قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب يا يدي يا يدي بن إسما بن إسما بن غير مسوى سبحانك تركيا تبت غريكا in har na faɗa ai ka sani in ban faɗa ba ma ka sani kai ne masanin gaibu waye wai ana tauna tsakuwa ne dan aya ta shiga uku idan ba a kyale annabi isa ba in ba a kyale annabi musa ba in ba a kyale ba annabi nuhu Allah zai tambaye shi ce ya nuhu me kai zai ce nayi kaza nayi kaza a tambayi mutanensa sai su ce sai su ce ƙarya yake bai ba za a ƙarya su ƙarya tashi sai ce ya ubangiji a tambaye al'ummar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam su ne za su zama shaida ta sai Allah ya ce ku al'umma ku ba da shaida to wannan shi ke nuna matsayin wannan al'ummar ta annabi Muhammadu ita ma za ta ma ba da shaida ma akan wasu annabawa ba annabi Muhammadu ba sannan a tambayi manzo Allah shi ma ya ce lalle na shaida ya zo saboda Qur'ani yayi bayani so a Qur'ani kiyama Allah zai ce a zo da suke laki wannan ceton da annabi ya mutane a zuwa suke rai Allah ce wa nada'u al-mawazina al-qista li yawm al-qiyamah fala tuzlamu nafsun shay'a wa in kana misqala habatin min khardal ataina biha Allah ce wa kafa bina hasibin zamu zo da suke lai ko airport ka je zaka tafiya ba kowa layi yake bi ba duk wanda ya je da kaya wanda suka wuce ka'ida ba sai an auna shi ba to a kiyama za a zo a auna kayan kowa kowa zai zo da littafinsa dama a tattare da shi kowa zai zo da kayansa Allah zai ce ku yi au haka za a yi ta auna mutane faman saqulat mawazinuhu wanda ma'auninsa ya nauyi to wannan ya dace yana cikin mutanen kirki wanda ko ma'auninsa ya zama ba nauyi babu komai to shi kuma ya shiga uku fa ulaika alladhina khasiru anfusahum wadannan sune suka yi asara manzo Allah ce za a zo da mutum ka ganshi kato kaya guda mai nauyi a duniya a sikelin duniya amma wallahi ana dora shi a sikelin Allah ran tashin kiyama la yazinu inda Allah janaha ba'uda wallahi a wajen Allah malam bai kai fuffuken tsoro ba a dora shi yanki zai nuna amma a duniya kaya ne guda ka me ya kare rayuwarsa bai aikin Allah ba wannan shine abin tausayin mutum Allah tabaraka ta'ala ya bashi dama amma bai bauta Allah ba wallahi ba wanda more wa rayuwa irin mai bin Allah jama'a bautar Allah shine dindinan rayuwa duk abin da ubangiji ya maka idan baka yi wa Allah bauta kai asara baka san dadin sallah ba baka san dadin azumin litinin da alhamis ba baka san dadin sadaka ba baka san dadin taimakon mutane ba baka san dadin zuwa haji ko umra ba baka san dadin qiyamul ba baka san dadin kaza ba kawai kana rayuwa me babban ka da dabba inhum illa kan an'ami bal hum Allah ya ce ga sunan kamar dabbobi sun ma fi dabbobi bata yanzu kai dinne yamma da ubangiji ya maka amma baka iya bautawa Allah mutum baya sallah dazu ake ba ni labari cewa wani bawan Allah musulmi ne wai duk azumin nan da aka yi gaba daya ko ɗaya bai ba ga arziki ga wadata kuma in ya je ofis ai ta gaishe shi a bi shi a rufe masa kofa kai Allah ya sa yan adam suna dama hidima amma kai ba za ka yi wa Allah hidima ba a buɗe maka ƙofa a share maka ofis a yi maka kaza in ka zo a tsaye da kowa ka wuce amma kai ba ka iya yi wa Allah bauta da wannan fuskar za ka je ga Allah ta'ala manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zai ceci al'umma ta hanyar sawa a yi musu hisabi kowa ya san matsayinsa wani ba Allah ke cewa mimma zadani sharafan watihan wa kittu bi ahmasi ata'us suraiya دخولي تحت قولك يا عبادي وأن سيرت أحمد لي نبيا يتي أبن دي ainihin ƙara mun ɗaukaka da sharafa matsayin da na samu kasancewa na cikin bayan Allah kuma da Allah ya sanya mun annabi Muhammadu shine na. sallallahu alaihi wa alihi sallama manzo Allah yana faɗa kamar yadda Anas dan Malik ya ruwaito yace duk wanda ya samu abubuwa guda uku a duniya to ya samu dandanan imani na farko an yakuna Allah wa rasulahu Allah da manzan Allah ya zama su fi so sama da kowa kaji din shi ne mahallin shahid ya zama Allah da annabi shi ka fi so a duniya ka fi son sama da babanka ka fi son sama da mai gidanka ka fi son sama da matanka ka fi son sama da dukiyarka ka fi son sama da mulkinka ka fi son sama da arzikinka ka fi son sama da kowa wannan in ka samu wannan ka samu dacewa Hassan bin Sabit wata rana yake cewa da aka zagi annabi aka bata shi kafirai suka bata shi yace fa inna abi wa walidati wa irdi li irdi muhammadin minkum wiqa'u yace da babana da mahaifiyata da mutunci na gaba daya zan iya bayar da shi dan in kare mutunci da darajar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zancen manzon Allah gaskiya ne bai taba sanin ƙarya ba a rayuwarsa kwata-kwata ƙarya bai santa ba a rayuwarsa ko da wasa ko da ainihin abu bai taba sani ba sallallahu alaihi wa sallama wai irin da wasa din nan ya faɗi magana ta ƙarya ba yayi kun san jama'a fa ko ƙarya fa ko ta wasa ce haramu a ai wani yazo yana neman kaza kaza a dan Allah ba a da wasa nake to ƙarya kai kuma za a rubuta maka kai ƙarya ba a yin ƙarya ko da wasa ba a yi sai da Usman cikin yabansa da aka yi ake faɗa wata rana yace wallahi Usman bin Affan yace wallahi na rantse muku da Allah tun da nake a iya sani na ban taɓa yin ƙarya ba ko a lokacin jahiliya ko a lokacin musulunci Usman bin Affan ka ji wani sikeli malam magana mai nauyi yace ƙarya ban taɓa yi ba saboda su ƙarya aibu ne a tattare da su mun ko yanzu da ita ake cin abinci ka saka riga da ƙarya ka gina gida da ƙarya ka yi kaza da ƙarya ka yi cewa mutane ƙarya har ƴaƴanka su zane makarici ne kai wani yaro ya ce ka gaskiya baban mugun makarici ne yaro ne karami mana da ubansa wannan shi da saboda yanayin ƙaryar ka ta yi oba ka musu ƙarya sun gane ka musu ƙarya ba da kyau ba kamala ba ce cikakken mutum yana ƙoƙarin ya faɗi gaskiya a cikin mu'amalarsa zancen manzan Allah gaskiya ne ba a taba sanin sa da ƙarya ba inna sidqa haka ya faɗa yahdi ila albir wa inna albirra yahdi ila aljanna jama'a gaskiya ita take shiryarwa zuwa ga bin Allah tabaraka wa ta'ala shi ko bin Allah shi yake shiryarwa zuwa ga aljanna yace wa inna ar-rajula la yasduqu mutum zai kasance yana yin gaskiya hatta yuktaba inda Allah siddiqa har sai an rubuta shi mai gaskiya ne a wajen Allah in aka riga aka rubuta kai mai gaskiya ne a wajen Allah shikenan ka samu dacewa yace wa innal kadhiba yahdi ila al fujur wa innal fujura yahdi ila an-nar ita ƙarya tana shiryarwa zuwa ga fajirci fajirci kuma yana shiryarwa zuwa ga ƙarya zuwa ga wuta yace mutum ba zai gushe ba yana yin ƙarya ya saba da yin ƙarya har sai an rubuta shi maƙaryaci ne a wajen Allah hadisin bukhari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi gaskiya da tare da iyalinsa ya yi gaskiya tare da abokanan gabansa bai musu karya ba ya yi gaskiya tare da abokanan sahabbansa sallallahu alaihi wa sallama ya rayu gaskiya ita ce rigarsa gaskiya ita ce wandonsa gaskiya ita ce hularsa gaskiya ita ce komai da riƙon amana sallallahu alaihi wa sallama dukkan zancen manzan Allah dukkan aikin manzan Allah dukkan mu'amalar manzan Allah sallallahu ta ginu ne akan me akan gaskiya gaskiya wa na nesa gaskiya wa na kusa gaskiya wa abokin gaba gaskiya wa masoyi ba wanda yake yi masa ƙarya Allah tabaraka ta'ala ya ce ya ayyuhallazina amanu taqullahu wa kunu ma'as sadiqin ya ku wanda ku imani ku ji tsoron Allah ku zama tare da masu gaskiya ka zama mai gaskiya a cikin Ka kai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ce falau sadaqullaha lakana khairan lahum da za su yi wa Allah gaskiya to da yafi alkhairi a gare su jama'a Allah yake banci manzon Allah da abubuwa kamar haka na farko dai risalarsa sakonsa general sako ne yanzu sauran annaba wani an turo shi a bangaren taki wani an turo shi a bangaren gabon wani an turo shi bangaren afirka wani an turo shi kaza shi kuma Allah da Allah ya turo shi sai ya turo shi gaba ɗayan al'umma duk duniya tabarakallazi nazzala al burkana ala abdihi liyakuna lil na nadhira Allah ya saukar da alkur'ani gare shi ya turo shi don ya zama mai gargadi ne wal in an ce alami da talikai ga baki daya wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nadira ba mu turo ka ba face gama wato dukkan duniya gaba daya kana mai musu bishara kana mai musu gargadi amma walakin aktsaran nasi la ya'lamun Allah ya ɗaukaka darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace shi fa da ku ba ɗaya bane ba la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'dha qad ya'lamu Allahu alladhina yatasalluna minkum liwada ku daina sanya kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda kuke kiran kowa so ake a nuna muku kar ku dauka matsayinsa da martabarsa iri ɗaya ce da ta kowa shi yasa a zance mafi inganci bayanai na malamai ahlus sunna Allah ya yi musu rahama annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne saboda qur'ani ya ce mutum ne wal innama ana basharun mithlukum yuha ilayya amma ana masa wahayi mutum ne ba irin mutane ba shi ana masa wahayi kuma a masu wahayin ma shi ne aka fifita shi fi kowa da haka sai Allah ya sifanta shi da sifofi na mutane amma kuma ya fifice su da daraja da matsayi idan ka ce manzo Allah ba mutum bane ba to ka rage mai daraja dan Allah ce wa laqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri warzaqnahum min at-tayyibat mun karrama bani adama shi yasa malamai suka ce hatta mala'iku ai ba su kai annabawa ba da manzanni ba su kai su ba to sai wani ya zo saboda san annabi ko kaunar manzan Allah ana yana ta faɗa ana cewa an zo mutum ne to in ba a ce mutum bane ba to me za a ce aljani ne za a ce ko mala'ika ne za a ce ko kuma wace halitta ce dole ka ce mutum ne amma wanda ya fi kowa daraja ya fi kowa matsayi mun sani ya yi aure mun sani ya ci abinci yana da 'ya'ya yana da mata ya rasu an binne shi a kabari yayi kaza ya ci mai daɗi ya ci marar daɗi yayi ciwo ya yi rashin lafiya ya warke dukkan wasu a'rab da suke samun albashariya suke samu ɗan adam sun samu annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ya haɗa ɗa'arsa da ɗa'ar annabi saboda matsayinsa da dalilinsa Allah shi kula fi Allah wa rasul fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin ku bi Allah ku bi manzon Allah in an zo kiran sallah ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah idan ka zo hiya dole musulmi in zai sallah sai ya ce abduhu wa rasuluhu idan ka zo kabari za a tambaye ka dole ba za ka wuce ba baka cin jarrabawar sai an tambaye ka ma dinuka wa man nabiyuka wa ma za ta qulu wa ma za ta qulu fi hadha rajul alladhi bu'ita bikum me addinin ka waye annabinka a kabari sai an tambaye ka annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam so in baka bi shi ba a nan duniya ba za ka iya bada ansar ba duk wanda ya fada da shi ko yayi fada da sunnarsa ko ya fada da shari'arsa ko ya ce shari'arsa ƙauyanci ce ko ya ce shari'arsa rashin wayewa ne ko kuma ya ce takhalluf ne raj'iyya ne komawa baya ne ai duniya ta ci gaba ya za a zo a mai da mutane irin wannan tsari wai an karanta hadisin manzo Allah ne an ce annabi ya ce ai kaza ya ci kaza shi kuma yana cewa duniya ta ci gaba kar ai wannan ai na duniya subhanallah to duk wanda ya zama baya bin annabi ko ya ta manzon Allah wallahi idan an tambaye shi ba zai iya ba da amsa ba Allah ya girmama shi a cikin al'ummarsa ya ba shi matsayi shi yasa malam idan ya zo aka ce ga baki ɗaya sahabbai malam sai su canje yanayi da in kafin ya zo suna wasannin su da shakatawa amma yana zuwa sai a shiru in yana magana sakato ka anna ala ru'usihim at-tayr yanda ka san tsuntsaye ne a kansu idan annabi yana magana Allah ya ladabtar da su yace ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi ولا تجهروا له ba'dikum li ba'd an tahbat a'malukum wa antum la tash'urun shi fa saboda matsayin sa an hana kai magana ma ka daga sauti ba ai idan annabi yana magana shiru ake kuma in za a yi magana ba a yi da karfi wannan ta sa wani sahabi shi Allah ya jarrabe shi yana da babban sauti ne in yana magana maganarsa da ƙarfi yake yi kowa sai ya ji ana saukar da wannan aya kawai sai ya daina zuwa masallacin annabi ya daina zuwa sai annabi ya gaba ya gani ce ina wani a aika masa me yasa ba ka zuwa masallaci kaga cikin ɗabi'unsa yana binciken waye ya zo waye bai zo ba saboda mutum ne mai son mutane ina wani sai ce ai bazan iya zuwa ba saboda Allah ya saukar da aya a daina daga sauci ni kuma Allah ya jarabe ni da babban sauci manzo Allah ce ka dawo ba da kai ake nufi ba sallallahu alaihi wa alihi sallama shi yasa aka ce ku so shi wal in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtarafsumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha Wa masaki na a zauna, 'Ahab'bailaikum min Allah wa Rasulihi wa jihadin fisa-bilihi, Fasararrabasu. Acha ya ciyar, bahu biyar amrihi wa Lahu, la haihuwarki wa Allah ya jiyar wasu abubuwan da mutane suka fi a duniya. Ya ce idan iyayenku, da 'ya'yanku da 'yan uwanku da matanku ko mazajenku da danginku da dukiyar da kuka tara da kasuwancin da kuke yi, bakwa so ya lalace ko ya karye. da gidaje da kuka gina kuka amintu kuka yadda da waɗannan gidaje su kuka fi so sama da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ku zauna da jihadi saboda Allah to ku zauna ku jira sai Allah ya zo muku da al'amarin shi anan abin da ake nufi kar ku yadda ku fifita ɗaya a cikin waɗannan abubuwa guda takwas da aka faɗa akan san Allah akan san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai suka nuna masa wafa'i suka nuna masa ƙauna. malam a yakin Uhud ibn al-Qayyim yayi bayani yake cewa kucila mus'ab ibn umayr an kashe mus'ab ibn umayr saboda annabi mus'ab sallallahu alaihi wasallam mus'ab ibn umayr wani sahabi ne matashi makarancin alqur'ani dan gata kafin ya kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da mahaifiyarsa wacce take mai hali ta dauki nauyinsa ta dauki dukkan bukatunsa a duk makka ba wanda yake sa riga irin ta mus'ab a duk makka ba mai fesa turare irin na mus'ab annabi yana zuwa yana kira sai mus'ab ya ce na yi imani na yadda na bi mahaifiyarsa ta ce ka rabu da muhammadu ya ce mama ba zan rabu da muhammadu ka rabu da shi ya ce ba zan rabu da shi ta ce zan mutu in ba ka rabu da shi ya ce wallahi ya umma lau kanat laki mi'atu nafsin wallahi ya mama da kina da rai ɗari wannan ya fita wannan ya fita wannan ya fita wannan ya fita Allah ba zan taɓa barin annabi Muhammad ta ɗauke masa dukkan taimako da suke masa malamin matashin da yake saka sutura yake saka riga sai da yawaye gari malam wallahi malam rigar da zai sa ta gagare shi faci ne a cikin rigunansa gaba daya malam da aka zo aka kashe shi a yakin hud kun san ya aka yi aka kashe shi shine bodyguard din annabi sallallahu alaihi wasallam duk sahabbai sun tafi suna yaƙi shi kuma ya kasa barin inda annabi yake kawai kallo yake wa zai kawo manzon Allah barmaki in an harbo kibiya ya sa ya tare haka wani kafiri ya ce shi malam ya sare shi ya kashe shi abin tausayi malam Mus'ab da aka zo za a binne shi wallahi malam ne kafanin da za a binne shi ya gagara shi yasa dan Allah ya tara maka duniya ko ya baka mulki ko ya baka sarauta kar ka ɗauka ba kai ɗin ka fi kowa ne ganin dama ne na Allah don ya jarrabe ka za ka sai aljanna da dukiyar da ubangiji ya baka za ka nemi aljanna da mulkin da Allah ya baka malam aka zo za a binne shi aka rasa likafani aka jawo aka rufe kansa kafar sai ta bayyana in an jawo an rufe kafar kansa ya bayyana annabi sai ya fashe da kuka sai hawaye ya zo masa ce ku lullube kansa ku ɗauko ganye na tsauri ku lullube min kafarsa ku binne shi yau ga Mus'ab ibn Umair da ya ga gata ya zo ya mutu an zo binne shi babu likka bane amma su ne na gaba gaba a cikin aljanna insha Allah bayan shi Malik ibn Sinan baban Abu Sa'id al-Khudri shi kuma da aka zo a yakin Uhud aka fasa manzon Allah kai sallallahu alaihi wasallam akai harbi aka buge shi ko da kwalkwalin fulan hular sa ta fasa masa kai jini yana ta tsiyaya malam bakinsa yasa yake yake tsotse jini a jikin Allah saboda kauna malam idan fa ya tofar da yawo ya ya tofar cafkewa suke saboda kauna malam gumin safa ba irin gumina ne ko naka ba turare ake yi ya je gidan rumaisa an Musulai, matan abu talha al’ansari babbar mace ce yana kai mata ziyara ya je gidanta ya huta har bacci ya kama shi ya yi gumi ya jika shimfiɗar da ya kwanta yana tashi ta ce alhamdulillah ta sa abun matsewa ta matse wannan gumin ta zuba a kwalba ta ce a duniya ban taɓa samun turare mai ƙanshi irin wannan ba idan an zo masa aski fa malam gashinsa baya faduwa ƙasa ɗaukewa ake yi talha ne mai raba gashin annabi sahabbai kokawa suke akan gashinsa kokawa saboda tabarruki ake yi da shi ya tabbata asarun nabi yutabarrak biha abubuwan annabi ana tabarruki da su guminsa miyau ɗinsa kaza ɗinsa ana tabarruki da shi sai ya ce wa ɗalha ɗauki idan an gama ta rarraba musu ka ba su ɗaya ɗaya biyu biyu yadda ya samu shi sa baya faduwa haka a banza sallallahu alaihi wa alihi sallama ruwan alwalarsa kadu luna ala wudu'ihi idan yayi ruwan alwala ya rage malam ko ruwan alwalarsa da yake tsiga kamar ta kashe kansu saboda cinkoson amfani da wannan ruwan kana da wani mutum mai daraja sama da wannan kana da wani wadda ɗan adam aka taɓa yi maka bayanin matsayinsa da darajarsa mutanen su kai masa wannan sama da wannan da ibn nu'man saboda tsabar kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar yakin Uhud idan sa gaba ɗaya aka cire shi aka harbe shi idan ya faɗo gaba ɗaya yana jale jale ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi ya dauki idan da hannunsa ya ce bude ya bude ya maida idan ya soka ya maida shi ya mai addu'a ya ce idan nan ba idan da nake gani a rayuwata sama da wannan idan malam an zo za a yi alwala an rasa ruwa sabai suka shiga uku ya za a yi ya ce ku zo ku kawo ɗan ruwan da ake da shi aka kawo sai ce duk ku zo ku yi layi ya kafa ya tsansa haka kaga hakan nan ya ce ku zo ku yi ta alwala kurin ruwa ya taɓalɓula wani hadisi ne fa sahihi ruwa ya taɓalɓula asalin famfo kenan malam ya zuba ya zuba ya zuba ya zuba suka yi alwala suka sha har suka guduri ya ɗauki hannunsa ruwan ya tsaya sallallahu alaihi wa sallama an je yaki aka kirawo shi ya zo zai ci abinci wanda cikin sabai ya gayyace shi ya ce ga abinci nan an zo ka zo ka ci ya rasulullahi annabi yana zuwa sai ya gayya sabin ne ya ce subhanallah ni abincin da na mutum ɗaya ne na yi kuma annabi ya gayyato mutane shi saboda tausayinsa shi komai ya samu fa da wasu yake ci shi ba baya ba cinye duba ne shi shi da abin da ya samu yana taimakawa wani ka zama mai irin wannan halin in ka samu wadata kowa ya ji wadata na so na san ka irin karatsa mutane kowa ya san ka samu amma ka zama gola ko gola yana sakewa ya dan harba ta shiga yazo shi har rasulullahi wannan abincin fa da zai isa ba ya za a yi ya je wajen matarsa suna kusuri ya ce kai yaka ka ce wa matar kar ta sauke abincin ta bashi akan wutar zan zo a bani ludin aka bashi ya zo ya addu'a ya ce a zo a ta ɗiba a kawo kwano a yarga mutane mutum nawa ne ya ce to a rinka shigowa goma goma ya ce ya rasu abincin mutum ɗaya ne ba ya ce na ce ma goma goma za a shigo a tukunyar ba a sauke ba ana gaurayawa ana ɗiba ana zuba ya ce ita zubawa a ta zubawa a ta zubawa a ta zubawa a wata riwa shi yake zubawa yana zubawa goma su shigo su ci su koshi duk adamar da za su yi su ci su koshi su fita goma su zo su ci su koshi su fita goma su shigo su ci su koshi su fita sai da kowa ya kare annabi ya ce a duba ba saura aka ce ba saura ya ce to ga abincin ku yana nan malam abubuwansa na alkhairi suna da yawa kwarai da gaske abu jana, a ranar yakin uhud abu jana. saboda tsabar san manzan Allah daga nan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa yayi haka kawai ya kare annabi ana harbin kibiyoyi kafirai suna harbi kurin Abu Dujana yasa sa gadan bayan su kawai ya lullube annabi a riwaya ake cewa Ibn Qayyim yake faɗa cewa idan aka harbo kifiya pau wallahi sai shanye sai ya rike haka idan aka da harbuwa sai ya rike Talha da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo jini yayi jini zai hau abin hawa sun kuyawa ya yi gadon bayansu annabi ya taka ya hau sun bayar da rayuwarsu gaba ɗaya don taimakon wannan bawan Allah la ilaha illallah shi sa ranar da ya rasu Anas an Malik yake cewa Madina ta yi duk irin duhun da bata taɓa yi ba saboda mun rasa uba mun rasa jagora mun rasa mutum wanda yake kamar ba mutum ba wasu habbai suka ce bai mutu ba daga cikinsu akwai anas akwai akwai akwai umar da gaske umar ya zo ya duk wanda ya ce manzan Allah ya rasu sai yana tsare wuyansa ya zo masallaci ya samu masallaci a cike sahabbai ana jimami ya miƙe ya ce wanda ya sake cewa Muhammadu ya rasu sai na yanke wuya sai malam abubakar ne ya fitar da mutane daga cikin wannan rudin shi kuma yana wata unguwarsa gidan wata matarsa ya samu labarin ya taho ya ga garin duk ya canja ya zo ya tarar da gidan annabi a cike sallallahu alaihi wasallama ya samu umar ya wuce bai masa magana ba ya shiga ɗakin matarsa ke ne na na aisha kuma ƴar yaga na na abu sai na abubakar ya ga annabi a lallabe kawai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya buɗe mayafi yayi wa annabi sumbanta a tsakanin hancinsa da goshinsa yace tibta hayyan wa maitan ya rasulullah kanshi kake kana raye kanshi kake kana mace ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah bai zai hada maka mutuwa guda biyu ba kawai ya juyo ya lullube shi يشي يا عمر يتردى عمر ينا خدبا يا عمر اجلس زونا يا عمر من يسني مغنا عمر سي زونا سي من سي سيدنا ابو بكر يا منبري يشي ايها الناس من كان يعبد الله فان الله حي لا يموت ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا من يوم ne ني دنونا solidarity ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu nuna muna tare da shi muna Allah wadarai da zagin annabi da aka yi da katun din da aka yi manzon Allah sallallahu alaihi a ƙasar Faransa da shugaban ƙasar Faransa ya goyi baya aka ci mutuncin musulunci da musulmai wannan mutumin wallahi sai mu ɗebi kwanaki bila adadin muna bayani akan darajarsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama so kar ku manta ya ku al'umma musulmi wajibi ne alama ce ta imani in an taba manzo Allah sallallahu alaihi ka nuna kana son annabi kuma duk yanda zaka iya bada gudunmawa da taimako ka bayar dan ladabtar da wanda ya zagi annabi ko ya ci mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama kuma wannan yakin wallahi muna shaidawa duniya ba wanda ya isa ya fada da annabi wallahi ya kai labari kuma duk wanda ya zagi annabi ko ya ci mutuncin annabi to ya shaurari masifar da za ta tinkare shi ba a taba saba zagin annabi aka kai labari ba ba a taba cin mutuncin manzon Allah aka kai labari ba duniya gaba ɗaya ta shaida da falalarsa da matsayinsa da darajarsa kuma a duniyance wannan cin mutuncin yancin dan adam ne shi manzon Allah is he not a human being shi ba dan adam bane ba ina a human right where are you kuna ina in an taɓa mutum ɗaya a duniya ai kuna kawo ku ce kaza ku ce kaza me yasa ba ku yi magana ba me yasa ba ku ba da kariya gare shi ba kuma wannan cin mutuncin ka'ida ne ta duniya ta freedom of religion mutum yana da yancin ya addini ba akwai masu bautar itace ba ba akwai masu bautar dutse ba ba akwai masu bautar wuta ba ba akwai masu bautar jabal ba shaidan ba suna da yanci to dan me za a zo ana taba mana abin da muka yarda da shi muka amince da shi me alaƙar yin mutum mutumin annabi a zage shi an hana musulmi sallah an rufe musu masallatai dukkan kungiyoyi na addini a ƙasar faransa ana ta rufewa har wani ministan su ya fito kwanan ne yake magana cewa su suna murnar ma ba su taɓa ma rufe masallatai da rufe wuraren addini musulunci ba irin wannan shekarar ba kaga mutane suna sallah a titi suna yawo da portable microphone portable loudspeaker sai dai in sallah ta kama su kawai su tsaya a titi su zo sallah dan a musu masallatai duniya ta zuba ido tana kallo ba za a yi magana ba Allah wadare da wannan abu muna fatan Allah ya ba addinin musulunci kariya Allah ya ba mu kariya da kariyarsa Allah ya sa mu gama da duniya lafiya Allah ya kara mana son manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma Allah ya tashe mu cikin cutar cutarsa kuma ya sanya mu cikin wanda zai ceta yawmul qiyamati wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam